To, jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu jama'a masu laure maka wannan shafi na sarki zaki kan keke na rasulun aminin. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah jama'a muna tare da Maulana Shak Sidi Bashir a Iraki kuma mutumin Najeriya amma mazaunin Iraki yau yana karatu a gun. A karatu da ya ɗauko a cikin wannan sati na no wannan wannan dai wata ne amma ba shati bane wannan wata na magana iyayen na sallallahu alaihi wasallam da jama'a ake yawan yi a masu littafin muslim da wahabiyawa insha Allah magana ya tashi ne kan batun iyayen na sallallahu alaihi wasallam da shekh ya ba wannan topic wai littafin muslim da wahabiyawa haka mu ta uku kenan da zamu shiga amma jama'a kun san chef zai fara karatu shi ya ji yabon nan na eh, annabi ko na iyaye na sallallahu alaihi ko na imam ali kuma mu je mu ji yabo mu sake dawowa sayyidi abdul jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh jama'a masu sauraro kan wannan shafi na sarki zaki mkk na rasulun Aminu. jama'a ku yi hakuri mun yi latti sosai yau mun yi latti ah, har minti a ah, hamsin da muka yi latti ku yi hakuri malam buhari wa allah ya saka da alkhairi ah, muna tare da shak siri bashir wannan malamin mu nan da yake kasan iraki malami ne kuma na shi'a wanda a da muna tuhuman shi'a da zage-zagen sabai da bimana wasu ababa masu muni da kuma har ko ni bimana an iya mallu masu iya sun gaya mana kuma har muka yadda muka dasa wannan a zuciya cewa 'yan shi'a sun ce annabcin kan kansa da imam ali za kawo wa shi aka ɗauki aka kai wa annabi sallallahu alaihi wasallam har suka gwada wai eh, eh, darajoji na imam ali an haife shi a cikin kaba wasu ababa da yawa to amma alhamdulillahi zuwan wayannan malluma shak sidi bashir shak tahir shak Alkannawi al-iraki sun iya sun bambanta mana cewa a ah, wannan hantsi ne gidan kowa yana nan tana leka gidan kowa ba su ce babu ba akwai wa'anda ke cikinsu 'yan shi'a wanda suke ganin zagin wasu sahabbai wa'anda suka munana wa imam ali daidai ne a wurinsu shek sidi bashir suka ci gaba suka nuna mana cewa in dai wannan laifi ne to kowa ya leka cikin gida akwai wa'anda su ba ma sahabban ba iyayen annabi sallallahu alaihi wasallam suke zagi kuma har wa yau har gobe kama su suke suke sa wuta suke sa cikin wuta ga wanda kowa shaida suka nuna kuma ta ai ta bangaren ɗarika akwai kuma waɗanda su ma suka je extreme su ma suke nuna cewa kamar su ma ɗan ɗarika ne amma suna hakika sosai kamar irin 'yan anti kamar waɗanda suka ga cewa suka yi shaida suka ga 'yan ɗariku suna yakan su cewa kamar wayannan ababa ba cikin ɗarika bane ne ba su a cikin ɗarika kamar kan da aka ga 'yan izala wa'yansu suna yakan wa'yansu cewa wa'yannan boko haramu da sauransu a ba shi cikin ainihin matafiyansu bugu da ƙari ko muka samu wasu malluma a yanzu suke yakan cewa ai magana da kuke yi kan maganan iyayen annabi sallallahu alaihi wasallam ƙarya ne ba 'yan wuta ba ne 'yan aljanna ne to haka su ma 'yan shi'an aka same su a ciki wanda kaga bai yi ba bai kamata shi ma ka yi masa gudun goro ka musu gudun goro cewa duk suna zagin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam to abinda kuma ya bawa wa Sheikh Sidi eh, Bashir mamaki sosai cewa to a zo a rubuce in aka zo a rubuce ita wannan littafi guda-guda na muslim wannan littafi guda guda na musulun ta gwada wasu ababa da yawa akan sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam akan kuma irin zama da suka yi ma da annabi sallallahu alaihi wasallam akan kuma irin zama da suka yi da eh, imam ali gabanin lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam kuma da irin canzawa da suka yi bayan annabi sallallahu alaihi wasallam har wa 'yar annabi sallallahu alaihi wasallam na na fatima lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam akwai irin zaman da suka yi da su na kyautatawa amma bayan annabi sallallahu alaihi wasallam akwai canzawa da suka yi wa wayanna amma in ya kai wannan ana karantowa malluma na neman dama su eh, tawili akan haka su ai haka ake nufi ba aka ake nufi ba to me yasa wannan littafi guda gudan kuma yayi magana na iyayen annabi sallallahu alaihi wasallam ba ba yi masa tawili ba shi aje da wannan tsagaga last week shaksi Sidi Bashir ya kawo mana abun mamaki wanda suka aka rawaito wannan hadisi a wurinsu waɗannan guda-guda sun kawo wani hadisi kuma daidai the same people to wancan hadisi da yake akan sabai ne a yi masa tawili kuma the same people a yi masa tawili amma akan yaya na sallallahu alaihi wasallam kuma the same people an ce a sam ba za a yi tawili ba za a je da sagaga haka to mu je abin da shak mu zai kawo mana a yau insha Allah assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ya shek wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh sarki zaki أعوذ بالله من الشيطان اللئين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وزد وبارك وأكرم على خير ika muhammadin, الفاتح ما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله الأبحار الأخيار المعصومين حق قدره ومقداره العظيم وبعد bayan sallama sarki zaki da masu sauraro muna ƙara jaddada muku gaisuwar musulunci assalamu wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh wa wa kamar yadda ka yi gabatarwa gabatarwa kuma mai fa'ida mai amfani hususan ga waɗanda ba su bibiye makarantukan mu a baya ba daga wannan mukaddima za su gane ina aka kwana kuma ina za a tashi Allah ya saka da alkhairi amin shak babban abin da muke so mu tattauna a kai ba mu tabbatar iyayen manzan Allah sun tsira ko ba su tsira ba ne ba domin eh. kamar yadda na faɗa wannan maudu'in an riga an yi jana'izar shi malamai mabambanta daga ɓangarori mabambanta shi'a da sunna da ɗariƙa abubuwa da yawa har kiristoci sun tabbatar da cewa iyayen manzan Allah mutane ne masu girma masu daraja da dalilai na hankali da kuma dalilai na naƙali su ba mu buƙatar maimaita wannan a dai lokacin da su kuma wahabiyawa suke da nasu dalilan da suka kafe suka cije suka ce ba za su taɓa yadda ba lallai iyayen manzon Allah ba su tsira ba wa iyaz billahi to tunda mun riga mun gama da wannan ban mamakin shi ne koyaushe in yake faɗa kuma wanda mai hankali ya kamata ya tattara hankalin sai lura shi ne ololuwar hujjar su shi ne ai musulun ya rawaito tunda kurwaya ta tabbata a musulun to babu yanda za a yi a ƙaryata ta tunda ruwaya ta tabbata a musulun ba ta buƙatar wani tawili a ta haka amma sai muka samu ga wasu ruwayoyin da musulun ya rawaito amma malamansu sun ce ba su inganta ba ga wasu ruwayoyin musulun ɗin ya rawaito amma ba a bassa a yanda suke ba an yi musu tawili me isa hmm. a fatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd in ji alqur'ani za ku yi imani da alkur'ani wani bangaren shi ku kafurce shi wa wani bangaren sa abin da ya muku daɗi ya dace da ra'ayinku shi za ku karɓa wanda ya saba da ra'ayinku da sarran kuma ku fandare mishi da wani ma'auni ne da wata rariya ce ko ganci a wannan hadisin shi dole a mishi tawili amma shi wannan ba za a mishi tawili ba wannan hadisin ya inganta wannan hadisin bai inganta ba kamar yadda muka faɗa mafi ban mamakin shine ma a samu ruwayoyi biyu marwayatan irin ɗaya a littafi ɗaya su faɗi man maganganu mabambanta ku ce wannan ku ai tawili wannan ko ba za a yi tawili ba ka rasa da wani dalili da wani mantiki ko shi wannan abin yakan ban mamaki kuma duk mai hankali zai bashi mamaki bari mu kalli wannan hadisi din hadisi wanda muslim ya rawaito shi la yubdu aliyun illa munafiku ba mai kin wato ainihin imamu ali sai munafiki muslim ya fitar da wannan ruwaya din a mujalladi na farko shafi na 85 cewa anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam farko barka ji irin abin da muke magana kai sarki zaki ruwayi biyu ya kawo shi ma muslim da lafazi iri guda amma ɗaya ya inganta baya buƙatar tawili amma shi ɗaya yana buƙatar a mishi tawili barkaji muslim arwayas ta farko ya ce ah, ayatul munafiq bugdul ansar daga alamomin munafunci shine ƙiyayyar ansaru hmm. mutanen madina yana daga cin alamar munafunci idan kana ƙin ansaru wa ayatul mu'min hubbul ansari alama ta mumini shine soyayya shi zuwa ga ansaro. wannan ruwaya ce ba ta buƙatar wani tawili wannan ruwaya ce ingantatta lafiyayya ta zo a cikin musulun to musulun sai ya ƙara fitar da wata daga anas da barra da abi huraira da abi sa'id al-qudri hadisi ko mutawatiri wanda babu saɓani ma akan ingancinsa sai dai muslim da ya zo sai ya ce mi amirul muminin ya ce imamu ali ya ce wallazi falakal habba ina muku rantsuwa da wanda shine ya ƙagi ƙwaya wannan da ake shukawa wa bara'an nasma ya ƙagi halittu dabbobi da mutane innahu la ahadan nabiyil ummi lalle alkawarin manzan Allah ne ummi a gare ni me muka alkawari la yuhibbuni illa mu'minun wa la yubghiduni illa munafiqun babu mai sona sai mumini babu mai kina sai munafiki wato imama yana so ya ce me alamar mumini manzan Allah ya alƙawari shine sona duk wanda baya sona ba mumini bane alamar munafinci shine wanda yake kina duk wanda yake kina munafiki ne haka Imama ali ce manzon Allah ya yi mishi alƙawari muslim ya faɗa ka zo ka ga yadda malaman nan wahabiya suka dira akan wannan hadisi suka yi biji-biji da shi sarki zaki ai wancan bai inganta ba ai wancan ruwayan kaza ne ai an samu wane ne anan amma ba shi wancan an yi shiru shi alamomin san ansaru imani ne alamomin munafunci kin ansari shi wannan ba wanda ba shi da kura na'am an yadda cewa alamar munafiki shine ya ki ansaru alamar mumini shine su ansaru wannan an yi shiru eh musulun ya zo eh, ya fito wurin mutum ɗaya ne wuri biyu a cikin musulun duka musulun ne ya kawo su okay na'am duka musulmi ne ya kawo su alamar mumini shine wanda yake son ansaru alamar munafiki shine wanda yake kin ansaru wannan la gubara alai babu kura kai wannan an yi shiru amma da imamu ali salamullahi alayhi ya ce alamar mumini shine suna alamar uh, munafiki shine kina a nan ne ake da magana ake da ja ake da da hayaniya da makamantansu barka ji a sarki wa hadha hadis taqadahu al-hafiz ad-dar al-qutni fi al-ilzamat darul qutni fi al ilzamat Darul qutni sun sun raunata wannan hadisin wa huwa ma'lulun min inda tuju shi wannan hadisin yana da rauni yana da illoli ta fuskoki mabambanta daga cikin illolinsa shine tafarrada da bihazal hadis al'amash an addi bin sabit an zur cewa ai wannan hadisi ne wanda shi a'amash shi kadai ya tafarrudi da shi Allahu akbar iyayen manzon Allah kai lafi me suka yi shi fa wanda shi ma wancan wanda ya rawaito hadisin yayin manzon Allah shi ma shi shi kadai ya kadai da shi amma kadai tassa da shi bai ba hadisin illa ba sai wannan maganar asar ɗan imamu ali da ya ce la yuhibbuni illa mu'minin wa la yubghiduni illa munafiqun shi wannan tafarrudin a'amash da wannan ruwaya ta ba hadisin illa <laughs> akwai magana na'am <laughs> me illar wannan hadisin ai a'amash hmm. shi kadai ya kawo wannan hadisi din shi kuma wancan shi ma da Hammadu shi ma da ya kawo ruwa iyayen manzon Allah shi ma shi kadai ya kawo ruwaya daga Anas amma a can tafarrujin shi bai to illa ba a nan kuma ya to me ya to illa hmm. wannan ma akai wannan isma diza din haka suka raunata wannan hadisin suka bijire mishi suka yi fata-fata shi suka nuna kwata-kwata a wata magana ce tare da shafi muslim ne ya kawo ta an yadda a mata tawili an yadda a rugurguje ta an yadda a raunata ta malamai su yi intikadinta saboda ta fito da falalar imamu ali tana fitar matsayin imamu ali imamu ali na cewa alamar mumini shine mai sona alamar munafiki shine mai kina haka annabi ya min alƙawari na ahadun nabiyil ummi alayya tunda wannan wani matsayi ne ya ce ta imamu ali sai an yaƙe ta amma can akan ansaru lafiya kalau can akan iyayen manzon Allah lafiya kalau salamun kaulun matafi na biyu wanda mun taba karanta shi hadisi na abid turab me yake faɗa muslim ya rawaito shi mujalladi na hudu shafi na 1871 haddasa kutai bata bin sa'id wa muhammad bin abbad wa taqaraba fil labs qala yace haddasa hatim wa huwa ibnu isma'il an bukhair dukkanin su ainihin marwaita din faƙala lokacin da mu'awiya barkaji sarki zaki hmm. amara mu'awiya bin abi sufyan sa'adan mu'awiya ya umarci wato mu'awiya dan abu sufyan ya umarci sa'ad me ya umarce shi ba su faɗa ba amma lisanil hal da siyakin magana yana tabbatar maka da me aka umarce shi amma dai an ce ya umarce shi sai ce ma mana aka an ta subba abatturab me yasa kai baka zagin imama ali abatturab me yasa amara ma'awiya sa'adan me ya umarce shi sai ya shiru sai yake cewa to me yasa baka zagin imama ali kenan me zai zo mutane ma'awiya ya umarci sa'ad ya zagi imama ali shi kuma bai zaga ba shi ne yake tambayar sa me isa ba ka shi kamar yadda muka umarce ka wannan shine zahirin siyakin magana da ke fitowa ƙoro-ƙoro sai shi sa'ada yake bada amsa faƙala ya ce amma zakartu salasan bana faɗa maka abubuwa guda uku ƙala hunna lahu rasulullah wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya eh, ya faɗa Ya ce falan asubbahu wannan ma karina ce suke tabbatar cewa zagi aka umarce shi Ya ce wannan yasa ba zan zage shi ba falan ce ba zan taba zage shi ba mm. me wai na ban guda Ya ce li an ta kuna li wahidatan hunna? ɗaya daga cikin ukun nan da zan samu ɗaya daga cikin su habbu ilayya min humrun na'am ya fi soyuwa a gare ni daga jajayen raƙuma sami'tu rasulullah sallallahu alaihi wa alihi sallama yaqulu lahu naji manzo sallallahu alaihi wa sallama yana faɗa mishi kallafahu fi ba'd magazihi ya halifantar da shi a wani sashen yaƙoƙinsa faqala lahu ali sai imam ali yake cewa ya rasulullah ya manzan Allah khallaftani ma'an nisa'i was ka halifantar da ni a cikin mata da yara a fita da mazaje yaƙi ni abin halifa a cikinsu faƙalar rasulullah sai annabi ya ce da shi A matar za an takuna min bi manzilati haruna min musa yanzu ashe baka so baka yarda ka zama matsayinka irin matsayin haruna a wurin musa ba illa annahu la wata ba'di kawai dan dai babu annabta a bayana ne ka koma ka tambayi alkur'ani miye matsayin annaba haruna a wurin annabi musa annabi Musa salamullahi alaihi shi ya alkawari ya addu'a Allah ya sanya Haruna ya zamanto wazirinsa kuma ɗan’uwansa, uwansa hmm. kuma halittarsa manzo Allah ce ba ka so ka zamanto kamar haka gare ni ba kurin annabta ce kai ba za ka zamanto annabi a bayana ba Ya wannan wannan falalla da yan Ali ya samu da zan same ta da ta ishe ni kuma wannan dalilin ya sa ba zan iya zage shi ba na biyu fa yace wa sami'tuhu yaqul na kuma ji manzon Allah yana faɗa yau khaybar ranan khaybara laudiyanna ra'ayta rajulan zan ba da tuta ga wani mutum yuhibbullahu wa rasulu yana son Allah da manzo wa yuhibbullahu wa rasulu Allah da manzo kuma suna son shi hmm. na ta faɗa wannan magana kuma yanzu ma zan ƙara maimaita ta babu wani sahabi cikin sahabban manzon Allah da ya samu irin wannan shaida ta Imam Ali cewa manzan Allah ya bada shaida kai Allah da manzo suna son ka kuma kai kana son Allah da manzo Imam Ali ya samu wannan falala din kala shi sa da yake cewa bata dawal nala muka yi buri akan samun wannan matsayi din faqala udhuli Ali, da gari ya waye manzan Allah ya ce a kira mishi Imam Ali fa ata bihi aka zo da shi armat yana ciwon ido fa basaka fi ainai manzo Allah ya mishi tofi a cikin idansa ya warke likitan likitoci sallallahu alaihi wa sallama Imam Ali yake cewa a wata ruwaya wannan idan da yake ciwo kasan armor wato ba ordinary ciwon ido bane ba ciwon ido ne mai tsanani hmm. wanda idan yake caɗi wanda wani lokacin mutum bai sa'awa daga nan idan ya samu illa kenan armor kenan hmm. ya ce sai ya zamanto ganinsa na wannan idan da yake ciwo ya fi ganin ya fi ƙarfi akan ganin idan da yake sa kalau albarkacin addu'a da manzan sallallahu alaihi wasallam wa dafa ar-rayat ilai manzan Allah ya bada rayat tuta hannun shi fa fataha Allahu alai kuma Allah ya bude yace wannan matsayin da ya samu wanda mu muke kudayin mu samu ba zai sa an zage shi ba sannan yace walamma nazalat hazil aya lokacin da wannan aya ta sauka fa qul wa nadu abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum wa anfusana wa anfusakum summa nabtahil fa naj'al la'atallahi 'alal kasbi ayar mubahala da nasarawan najran da manzon Allah ya ga ba za su yi imani ce to ku zo mai mubala mai tsinuwa ku zo da ƴaƴanku za mu zo da ƴaƴanmu ku zo da matanku za mu zo da matanmu ku zo da kanku za mu zo da kanmu manzon Allah da ya tayi sai ya tafi da shi da Imam Ali da Hassan da Husaini da Fatima sallallahu alaihi ajma'in na'am ya ce shi sa'ad yake cewa da a rasulullah manzo Allah ya kirawo aliyan wa fatima wa hasanan wa husaina fatima tana wakiltar nisa'ana hasan da husaini suna wakiltar abna'ana imam ali manzo Allah suna suna wakiltar amkusana Bakala muslim ya ce manzon Allah sai ya ce Allahumma ha'ula'i ahli Ubangiji waɗannan su ne na. wannan ita ce ruwayar da musulun ya kawo a cikin wannan hadisi din daga nan muka ce sai mu da wasu malaman ahalin sunna sai suka ce ma'awiya ya umarci a zagi imam ali bari ka ji tawilin da malamai suka akan wannan hadisi din Dole Muawiya, Allahu Akbar, Allah sarki Sayyidina Abdullahi, laifin mai kai wayannan mutanen ba mu sani ba. Sai Amina, laifinki menene ba mu sani ba. yau an jingina wa Muawiya ya zagi ko ya umarci a zagi Imam Ali kalli yadda malaman nan suka dira sai sun wanke shi cewa a ba haka bane ba suna ta yin tawili amma ba su iya yin tawilin cewa inna abi ba yana nufin sai na Abdullahi bane ba nan ba inda za su tashi tawilin tawilin da ake wa shi ah, Muawiya cewa bai zagi Imam Ali ba saboda tsoron wannan abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cewa wanda ya zage imam ali ya zage ni kenan wanda ya taba imam ali ya taba ni faɗa wannan tarkon amma sun yadda in a ɗabbaka shi akan sai na wila ba sa kallon tarkon sun kai shi wuta hmm. idan za a ji tsoron a jingina wa mu'awiya zagi imamu ali dan kada ya faɗa azabar zagin manzon Allah min babil awwal na Abdullahi bai cancanta a mishi tawili ba dan kada ya faɗa azabar Allah a sosai ya cancanci sun yadda anan su yi tawili dan kar ma'awa ya fada wannan tarko din amma sai na abdullahi ba za a iya mishi wannan tawilin ba a ce a abi din nan ba sai na abdullahi ake ne ba dan ya fita daga cikin fada wutar jahannama shi wannan ba za a yi mishi ba mm. bai cancanta ba a lafazi ne haka musulmi ya faɗa haka za a bar haka za a fahimta amma anan barka jawo da suka faɗa amma qawlu muawiya ma manaka an tasubba abad turab fadin muawiya cewa me hana ka zagin sayyidina ali abad turab fa huwa istifsarin an adami sabbi sa'ad wai yana neman sanin me isa sa'ad baya zagi. barka ji abin da nawawi imamun nawawi wanda ya shi muslim sharhi a cikin sharhin shi wannan hadisi sai ce qaulu muawiyatu haza faɗin muawiya wannan maganar laisa fihi tasrihun la ilaha illallah babu magana ɓaro-ɓaro bi annahu amara sa'adan bi sababi bi sabbi cewa ya umarci sa'ad ya zagi ali yace wannan hadisin bai faɗa ɓaro-ɓaro cewa ma'awiya ya umarci sa'ad ya zagi ali ba kawai da an ci ya umarci sa'ad sai aka yi shiru dan haka bi a faɗa ƙurƙuru ba dan Allah a hadisin inna abi hadisin ya faɗa ƙoro cewa abi din nan sayyidina abdullahi ne? Ah, kamar kan da aka ce dai mu'awiya can haka nan kuma aka ce abi nan <laughs> nan ma abi ne ce hadisi bai faɗa ƙoro cewa sayyidina abdullahi ba mahaifina sayyidina abdullahi ba haka hadisi ya faɗa ba babu inda hadisi ya sarraha mm. amma ni tunda iyayen annabi ne hadisi bai sarraha sai na abdullahi ba amma suka sarraha suka ce shine ko ana so ko ba a so amma nan ruwaya bata sarraha ma'awe ya ce ai zagi ba suka ce dole ne ka yadda cewa ba zagin ba ne amma amara duk duniyar sunna babu wanda ya sai ya fito ya faɗa maka wannan amara din me aka umarce shi sai dai a ka maka kama ya za ka zo kurin ka zo ka ce ma'awiya ya umarci sa'adu sai ka yi shiru to me ya umarce shi a faɗa mana idan kun ce ba zagi bane ba me ya umarta me ya hana a faɗi abin da ya umarce shi sai aka ce wai ai yana so ya ji me isa baya zagin ne ai da in so yake ji me isa baka zagi ba ca za a ya umarce shi ba ca za a ya tambaye shi dalilin kai me isa ana zagin alkai baka zagi amma siyakin magana cewa yi muslim cewa amara muawiya muawiya ya umarci sa'ad me ya umarci sa'adu imam an-nawawi yace laysa fihi tasrihun bi annahu amara sa'adan bi sabbi babu tasrihi babu magana baro-baro cewa ya umarci sa'ad akan ya zagi ali salamullahi alaihi wa inna ma sa'alahu kadai dai ya tambaye shi Ani sababil mani ilahu min sab cewa me isa baya zagin ali wanda a zahirin hadisin ba haka bane ba hmm. na'am ka an da kul nawawi yace kaman yana ma'awi yana cewa ne hal imtana'ata tawarru'an aw kawfat shin kai baka zagin ali ne saboda wara'u tsoron Allah ko ku saboda tsoro aw gairi zalika wai haka ma'awi yake nufi injin nawawi haka suke tawili wai ma'awi yana ta mishi tsoro ne yasa baka zagin ali ko kwa tawaru'u ne yace fa in kana tawarru'an idan saboda tawalu'u ne wa ijlalan lahu da girmama shi an sab da shi sa baka zagin shi fa anta musibun musib to wai ma'awiya na mace to kai ka dace kai daidai idan tsoron Allah ne sa baka zagin Ali wannan fa fassarar da tawilin nawawi ne yake yi wannan hadisin wa in kana gairu zalik in kuma tsoro ne ba tawalu bane ba da girma imam Ali sa baka zagin falahu jawabin akar to dole zaman to yana da ta amsar daban kenan sai karshe wala alla sa'adan kad kana fi da'ifatin isbuna falam yasbahu yace ta iya yiwa ta iya yiwa shi sa'adu yana rayuwa ne a cikin waɗansu mutane da suke zagin ali dama da ibn taymiya ya tabbatar mana amin hajinsa inna kasiran min as-sahabati kanu yabdunahu wa yasbunahu dama ya tabbata da yawa da cikin sahabbai suna zaki yawa ali nan ma ga a cikin sharhi wannan hadisi na musulun yana cewa ta iya yiwa sa'adu yana rayuwa ne a cikin waɗansu mutane masu zagin imam ali shi kuma baya zagi din wa ajaza na'am abin da muke so mu gane ne kaga zamanin nan sallallahu alaihi wasallam an nuna kan da sahabbai suke son juna wannan ma yana ya ɗauki matarsa ya ba wa wannan kyauta ce na sake ta kai ka ɗauki ana nukan da suke sha'awar son juna shai baya annabi sallallahu alaihi wasallam shi wa'annan rigima wani ya zage wa wani me yasa baka zage wannan wani wani ya zake ya yake wannan wani ya kisa ma duka an an kun nuna um, eh, wasu sahabban sun yi jinarun zaki shai zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da annabi yake nan suna jin haushin juna ne ba a nuna ba bayan annabi ko dai a tun annabi na nan ma suna yakan junan juniya abin zaki sanda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama munafikan da suke ciki ba su bayyana ba su bayyana ba sun koye munafincin su ne okay saboda sun san da Allah yana raye sun san wahayi zai da hasu zai tona musu asiri da haka duk abin da suke yi na kiyayyar ko manzon Allah ko wasu daga cikin sahabban suna yin su ne a munafunci, amma bayyanar da ƙiyayyarsu da munafuncin su cewa su fa dama ƙiyayyar musuluncin nan suke su fa dama ba san wannan addini suke ba ta bayyana ne bayan manzon Allah ya bar duniya daga nan aka yaƙe-yaƙe aka yi doke-doke aka yi zage-zage aka yi abin da zai amma tun manzan Allah yana raye dama akwai sahabbai waɗanda suke sun yi nuna a zahiri sun yi imani a baki amma a zuci su ƙarya suke alkur'ani hmm. ya tabbatar da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama har ya faɗa wa Huzaifatul Yamani wasu daga cikin su yace kaga wani munafiki ne kaga wani munafiki ne kaga wani munafiki ne duk manzan Allah yayi wannan amma lokacin da manzan Allah yana nan kuma sai yana tare da wahayi ba su da katabus sun san babu abin da za su yi duk hayoyin da za su bi su kawo musulunci cikas sun riga sun yi sun ga ba su yi nasara ba naka abin da ya rage musu kurin wannan munafincin su ɓoye shi lokacin suka samu dama lokacin suka bayyanar da shi da haka tun zamanin manzan Allah akwai wanda suna kin su Imam Ali tun zamanin manzan Allah akwai wannan sahabin yana kin wancan wancan yana kin wancan saboda wani dalili nashi amma bai isa ya bayyanar ba da irin wannan adawar ta zagi ko zara takobi sai bayan wafatin manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallama baraka jota magana da shi nawo yake cewa eh, wa ankara alayhi fasalahu hadha su'al qalu wasu malamai suka ce inji nawayi yahtamilu ta'wilan akar wannan hadisin zai iya daukar wani tawilin banda wannan tawilin da muka zai iya karɓa wani tawilin daban hmm. anna ma'au cewa ma'anar wannan mana mana aka ma mana aka eh, an tuqatta'ahu fi ra'ayihi <laughs> me isa baka kuskurantar da Imam Ali a ra'ayin shi in ya faɗi ra'ayinsa ka ce kuskure ne ba wai me yasa baka zagin shi ba wani ihtimalin wani tawilin wajtihadi da ijtihadin sa me yasa kai sa'ad baka suka ce wai haka ma'awi yake nufi wa tazharu lin nasi husnul ra'ayin eh an cinya baka baya na'am yana nufin me yasa baka kuskurantar da shi ba wai yana nufin baka zagi ba wa tazhar lin nasi husnul ra'ayina ka bayyana wa mutane kyawawan ra'ayinmu mu mu'awiya wasu shahadina da ijtihadinmu wa annahu aqda cewa shi imam ali kuskure shi ma wannan tawuri ne da za a iya baka naka sai a ɗauko ai a cikin ruwaitan akwai wanda yake malamai sun jefe shi da adamul hibs ba sika bane ba wannan rafidi ne wannan wane ne duka akai yi tayi maganganu a kansu bari karanta kaɗan daga ciki ka wanda ya wato mai ruwayar bukair bin mismar ibn hajar a cikin at ya ce saduqun mutum ne mai gaskiya zahabi a cikin ya ce fi fihi shay'un ce shi akwai dan wani abin duba a kansa akwai nazari malam ajili a cikin almasahir ya ce sikacin sika ne Imamin nasa'i ya ce la ba'as bihi ba'as laisa bihi ba'as ba shi da wani laifi kuma wannan suka ce shi wannan lafazi din ba ba tausiki bane ba Abu Ahmad bin Adi yace mustaqimul hadis hadisin shi tabbatacce ne Bukhari yace fihi nazar akwai abin duba a kansa a cikin Tazibul Kamal sannan fihi ba ga sun maganganu daban-daban wasu ce su kanu su ce yana da rauni da wannan aka ce ruwaya ta ko ma kan wancan hadisin Hammadu kaga su ma mai malaman hadisi suka faɗa akan shi irin wa'annan maganganun da aka faɗa kuka ce da wannan dalilin hadisin ya sami illa to irin wa'annan maganganun malaman hadisin sun yi akan Hammadu na'am shi wance wanda ya rawaito inna abi akwai malaman da sun ce suka ne akwai malaman da sun ce magana sai an yi tafsili ba ko ci za a karba ba akwai malaman suka ce a magana shi kurin shi ba ma suka bane ba amma shi a can wancan raunatawa da malamai daban-daban suka yi mishi da nazar ɗinsu bai mai da a illata hadisin ba sai a nan shi a nan ya kamata wannan raunin ya aiki akan wannan hadisi barin ƙara hadisi ɗaya sarki zaki saboda lokaci na shi hadisi wanda Ahmad ya fitar da shi kuma shi ma Muslim ya fitar da shi jib iya sarki zaka shi ma mutane da yawa za su yi mamakin wannan hadisi din ka ji yanda mutane suka kore shi hadisi sakalaini din nan inni tarikum fikum ma in tamassaktum bihima lan tadillu ba'di kitaballah wa itratu ahli baiti. suka ce a ah, wannan hadisin wanda shi musulun ya kawo ah, wa ahlu baiti uzakirukum Allah fi ahlu baiti manzo Allah da yace na ban muku eh, abubuwa masu nauyi in kuka bi su har abada ba za ku bata ba alqur'ani da ahlul baiti uzakirukum Allah fi ahlul baiti uzakirukum Allah fi ahlul baiti manzo Allah ya faɗa haka har sau uku faqala lahu husayn husayn yace wa man ahlu baitihi ya zaid kai zaid yake tambaye shi suwaye ahlul baitin sa alaysa nisa'uhu min ahli baiti ashe matansa ba ahlul baitinsa bane qala inna nisa'ahu min ahli baitihi lalle matansa ahli baiti dinsa ne walakin ahli baitihi amma ahli baitin da ake magana man hurima sadaqatu ba'dahu sune waɗanda aka haramta musu sadaka bayan manzon Allah bayan qala wa man hum yace suwa waɗannan qala hum alu aliyin wa ala aqilin wa ala jafar wa ala abbas ala a kullu ha'ula'i hurma sadaqa yace wannan dukkanin su haramta musu sadaka qala na'am to ka san me yasa suka ce wannan hadisi suka raunata shi a'a dalilin shine hadal hadis mimma in farada bihi muslim wa lam yarahu al-bukhari ai wannan hadisin muslim shi kadai ya rawaito bukhari bai rawaito shi ba <laughs> to wajen wajen babu bai rawaito bai. shi ke nan sarki zaki alhamdulillah inna abi wa abaka shi ma musulun ai shi kadai ya rawaito shi bukari bai rawaito ba me yasa a can nan bai zamanto illa da za ku kalli hadisin ba amma a nan ko kalli hadisin sakale ne kuke so ku yi sa mishi ƙura saboda wai ai musulun shi kadai ya infiradi da shi bukari bai rawaito shi ba a nan dalili ne ai bukari bai rawaito shi ba musulun shi kadai ya kawo wannan wai hujja ce da za a zuba ƙura akan hadisin a yi tawili a yi birgima akan shi amma a can infiradin muslim da hadisin inna abi wa abaka shi nan shi a wannan bangaren ba illa bane ba barka da abin da shekul islami shekul islami a cikin minhajis sunna dinsa mujalli na bakwai shafi na ɗari shafi suke cewa qultu nace shi ibnu tamiya yace nace wa fihi da khawfun min jihataini la ilaha illallah wannan hadisin da musulmi ya kawo yana da rauni ta fuskoki guda biyu hmm. <laughs> muslim ne fa ya kawo yana da rauni amma ibn taymiya shekul islami bai iya ganowa da wannan ilimin nashi da wannan tumbatsar tashi bai iya gano illa ko ɗaya akan hadisin inna abiyu baka ba amma hadisin sakalaini saboda an haɗa alkur'ani da ahlul baiti kan mutane su manta na faɗawa duk abin da ga suna korewa ko suna yaƙa da kyau in ka kalle shi wallahi za ka ga ko kima da mutuncin manzon Allah ne a ciki ko kuma na ahlul baiti hmm. amma yanzu me ya kawo cewa wai ya raunata ta fuska guda biyu musulun ne bai rawaito shi ulahuma menene fuska ta farko raunin shi fuska farko yace anna yazid bin hayyan majhul lam yuwasiquhu ahad qabla muslim la ilaha illallah wallahi na wato sarki zaki dariya nake ta takaici ba wai ta jin daɗi wallahi abin da wasu muke cewa yaƙi wallahi shi nake wai shi ai wannan marwayacin yazid bin hayyan majahuli ne ba a samu wanda ya inganta shi ba kafin musulmi sai da musulmi ya zo ya inganta shi hmm. shi da fuskar farko kenan musulun idan ya inganta rawi ba a karɓar ingancin shi saboda kafin shi wani bai inganta shi ba shi kan ya yi da musulun fa ya inganta shi ce kabla musulun kafin musulun wai rawi ne majahuli to kuma musulun ne kurin ya inganta shi ba musulun bane kurin ya inganta shi shi da kanshi bai taimako ya ce wa inna ma wasaqahun nisa'i fi ma ba'ad daga baya kuma nisa'i ya zo ya wasaka shi a to me an samu biyu kenan muslim shine farko sannan nisa'i ya zo ya inganta shi ya wasaka shi na'am ala adatihi fi tawsiqil majahilil tabi'in ya ce a bisa ɗabi'ar shi nisa'i wacce yake yana wasaƙa tabi'ai majhulai ibn taymiya na faɗa shi imamun nisa'i a ɗabi'ar shi ta rubutu in dai wannan tabi'i ne ko da majhuli ne yana wasaƙa shi yace akan wannan nasa'i wasaƙa shi alhamdulillah nasa'i ya wasaƙa shi kafin nasa'i muslim ya wasaƙa shi hmm. ibn taymiya kurin raunin hadisi shine ai kafin muslim majhuli ne ba a samu tausiki shi ba Mm. ya ce walai na illa hasanu zan bi yazid haza la ilaha illallah shi wannan rawi din ba mu da tausigi kai shi kurin sai dai kyakkyawan zato to tunda kuna da kyakkyawan zato a kai shi me yasa za ku tuhumi hadisin sa yanzu idan ina da husnu zan akan ka sarki zaki magana ka zan karba ko ba zan karba ba zan karba kuma dama me ce koyar da mu kyakkyawan zato yace walaysa lana illa husnu zanni bi yazid kaza ba mu da wani tausi'i face kudin kyakkyawan zato akan shi wannan yazidi din wanda yake fuska farko kaji dalilin farko kafin musulun ba wanda ya wasa kashi sai musulun ya wasa kashi sai nisa'i ya wasa kashi amma mu a wurin mu kudin dai muna mishi kyakkyawan zato ne yanzu ina wannan ya to dalilin da za a ce maganar shi ta to da ifa hmm, akwai magana wajihatu saniya fuska ta biyu hiya anna zaid bin arqam shi wannan sahabi din zaid bin arqam kan nassa fi zalikal hadis wanda ya faɗi wannan nassan hadisi din annahu qad du'ufa hibzihi bi sababi kibri sinnihi <laughs> sahabi ne fa wannan shi kuma sahabin wai ai sahabin da ya faɗi wannan hadisi din an raunata hadisansa saboda sanda ya girma yana da raunin hadda eh? wai ai san da girma ya samu raunin hadda na'am dan aka aka raunta maganarsa maganar wa maganar sahabi anna zaid bin arqam قد نص في ذلك الحديث انه قد ضعف حفظه بسبب كبر السن وانه نسي بعد الحديث alladhi sami'ahu cewa ai an same shi ya mance wasu hadisan da ya da ya saurara daga manzon Allah tunda ya mance hadisai so nan ma ta iya yiwa ya mance wani abu bai faɗa ba a cikin wannan hadisan wannan shi ma dalili ne ana fuska ta biyu ana bukatan yayi kari ne wa annahu nasiya ba'dal hadis al-ismahu was sahabatu udulun kulluhum bila raibin ibnu taymiya da yake yana da wayo kaga ai sahabi yanzu ya taba ya ce sahabi san da ya girma yana da raunin hadda kuma an tuhumce shi ya mance wani abu kaga wannan tuhuma ce kan sahabai sai kuma ya wanke kansa ya ce wasu sahabatu udulun kulluhum bila raibin amma fa sahabai dukkanin su adalai ne babu shakku wa kasatin zaid haza yace musamman kuma shi wannan zaid din lamma urifa anhu sidiku lokacin da aka tabbatar aka gane cewa yana da gaskiya walakin as-sahabi ghairu ma'sum to amma fa duk da haka duk da yana da gaskiya duk da sahabbai duka su adalai ne ku sani sahabi ba ma'asumi bane ba ibnu taymiya kenan walakin as-sahabi duk wannan fa yau yau sai ibnu taymiya suna so su yi ruwa su su ko sallah akan sahabi duk dan me duk saboda an faɗi farar ahlul bait hmm. yau sun da suke sahabi ba masumi bane walakin as-sahabi gairu masum anil galad wan nisyan amma dai sahabi ba masumi bane daga yin kuskure da mantuwa falihaza dan haka nan ne lam yukhrijuhu al-bukhari fi sahihi bukhari ya fitar da wannan hadisin na zaid bin arqam walakin alhadis allazi yurwa wa laysa fihi tashrirun wala fihi amma akwai ruwaya da shi bukhari ya rawaito wacce babu ƙura a kanta. qad sahahul ba'd kuma mutane da yawa sun inganta ta wala midu an ahad birwayati kuma ba a samu wanda ya suka a cikin ruwayar ba fa haza inda na makbul yace ita ce ruwayar da take irin ita ce karɓa a wurin mu shayi a nan ka karanto mana ka ce shek ibn ya ce sahabbai uh, ba masumai ba ne saboda ba su uh, suna mantuwa sa'annan kuma yin kuskure za su iya mantuwa za su iya mantuwa to shi dai a nan ai maganan san ya karyata wasu almajiransa da ke cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ma'asumi ne amma kuma yana mantuwa ba sarki zaki kan mu shigo wannan gefen mata aje wannan a gefe idan ibnu taymiya da sahabi zai iya yin kuskure zai iya mantuwa wani tabbaci suke sahabin da ya rawaito inna abi wa abaka anas ba kuskure ya ba mantuwa yi ba me yasa shi anan na'am eh eh eh na'am tunda ya haida nan sun yadda wannan sahabin yana da gaskiya saduki ne muslim ya wasaka shi ya nasa'i ya wasaka shi su ma suna mishi kyakkyawan zato kuma sahabbai dukkanin su adalai ne dan haka nan amma dai sahabbai ai ba ma'asumai bane ba daga kuskure ko mantuwa dan haka nan ma bukari ya kirwaito wancan hadisin to ta iya yiwuwa ibnu taymiya shi ma wancan anas da ya rawaito wancan ruwayan inna abi wa abaka shi ma kuskure ya ko mantuwa ya tunda ba masumi bane ba shi isa bukari bai rawaito ba me yasa baka ba za ka iya faɗan haka ba akan wancan tun daga cikin ka na eh, ihtimali ta iya yiwa dalilin da yasa bukari bai rawaito hadisin ba saboda wannan to nafsin wannan dalili kuma zai ɗabbaku akan wancan hadisi me yasa baka iya ɗabbaka shi ba akan inna abiyu baka sai akan hadisi sakale me yasa duka me ake so duka abin da ake a raba alkur'ani da ahlul baiti bari ka ji inda ya faɗe shi urubur mahallin shahid din tunda hadisin tare da musulun ya kawo wani suka kawo an yadda da su amma dai ai an haɗa kitabun la da ahlul ne to wannan su ne suke da itikali da aka su sun raba ibn taymiya a cikin manhajus sunna din shi mujallali na bakwai shafi na ɗari wal hadisul ladhi fi muslim wannan hadisin da ke cikin muslim idza kana nabiyyu qad qala la ilaha illallah idan har annabi ya faɗe shi wannan me yake nuna mai shakku ko baya shakku yana shakku idan a yace wannan hadisin daga cikin musulun iza kanan nabiyu qad qalahu idan har annabi ya faɗe shi hmm. falaysa fihi illa alwasiyatu bittiba'i kitaballah hmm. to babu komai a cikin hadisin da ake nunawa face wasiya akan bil alqur'ani hmm. wa hadha amrun qad taqaddumatul wasiyatu bihi fi hadithil wada' qabla zalika kuma wannan bin alqur'ani wasiya ce wacce ta riga ta gabata tun a hajjatul wada'i wa huwa lam ya'mur amma shi hadisin bai yi umarni bittiba'il ikra akan abu ahlul baiti ba kaji ba ahlul shahid din lakin kurin abin da ruwaya ta ce uzakirukumullahu fi ahlul baiti ina haɗa ku da Allah akan halina ina haɗa ku da Allah akan halina har sai uku manzon Allah ya faɗa yace wannan baya nufin manzon Allah ya ce abu ahlul baiti amma sun yadda abu alqur'ani a cikin hadisin da ya zo a guda ɗaya a dungule gefe ɗaya sun yadda bin alqur'ani aka ce ayi amma gefen ahlul baiti suka ce nan ba bin ahlul baiti aka ce ayi ba wannan dalilin fa yasa aka ce hadisin yana da rauni ta fuska biyu dan ayi wannan infisali din dan a raba alqur'ani wanda manzon Allah ya ce lan yaftarika har abada ba za su rabuwa ba hatta da alayyal alhaw wannan shine dalili da to shi lokaci eh, irin wayannan abubuwan su muke kallo koyaushe na'am nake cewa hankali su yi nazari babu cin mutunci babu aibatawa babu yarfe idan har a haƙƙin wasu mutane ko su wane ne su ana iya yin tawili don a tsare mutuncinsu da ƙimarsu idan a haƙƙin wasu ko su wane ne ana iya raunata hadisi ko da ya tabbata a cikin musulun domin babil aula a haƙƙin iyayen manzan Allah adana da za su samu a ce samu wannan ko a yi tawili ko a raunata hadisin ko da ku ba a kare ta shiga baki ɗaya ba amma me yasa ka wallahu a'lam sarki zaki in muna sauran lokaci muna iya bude waya sai eh, Allah kai musu jama'a don Allah ku yi hakuri shayi muna tare a na ga network sa na bashi wahala yana yana kira tintini ah, Alhaji Shak Malam Dahir jama'a ku yi hakuri <laughs> kowar mu kira shi jama'a oh Allah network ɗinsa kusan networkin Saudiya sai hankali eh, muka ɗoki bawa <laughs> a malam buhari zaka ka rubuto nan din mu jama'a ku yi hakuri kamu mu samu alhaji shek ɗayar domin shi na so ya fara magana amma kamu ya yi magana assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa kola Oh Allah, network malam gaskiya na damunsa. bar mu sake jaraba. Assalamu alaikum, kola kan TikTok. Wallahi network malam ɗahir gaskiya na damunsa bai connecting. Eh, insha Allah sai a ɗauki masu wani suke kai. Eh, salamu alaikum kola kan TikTok. Wa alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatu. Sarki zaki yana muku barka da wannan lokaci. Muna amsa kola ya su don kargar na ke kira. Ina ina yi wa babban malaminmu eh, Said Sidi Bashir. Na'am. Barka da wannan lokaci shi ma. Yana jinka kuma yana amsawa. Eh, ni kawai ina so in san cewa idan ya kasance kowane magana daga cikin waɗannan eh, a eh, sihahus sittan nan. Eh. Tunda su suka ce sihahus sitta ingantattu guda shida. Sannan guda biyu na farkon nan su ne a sihahul kutu minas sitta. Guda shidan din kuma sai suka cire na biyun din. waye ya ba su wannan stamp na cewa su sahihi ne tunda duk maganan da ya fito sai an zo an yi sharhi an yi kaza musamman in bai zo a daidai son zuciyarsu ba. Eh. To waye ba da wannan dama to ai na gani malam da ya shigo ciki amma ai malluma sun nuna Eke, malluma sun nuna yadda ake saha da kuma da'afa hadisi saboda ainihin ma da wanda kuma ita sahihi ba kenan tunda har yanzu sai an dinga yin sai an duba wadan a ce kaza musamman idan bai zo a ra'ayin mutane ba gaskiya ku yana da ban mamaki wo gaskiya kola saya malam malam yana da ban mamaki saboda ka duba zamanin su da suka yi aka Buhari da Muslim ba samu wanda ya ba an kowa ya yi gurgudun nashi da yiwu amma har ya zo ya kai muka samu albani to ya zo ya kai ba don <laughs> mara nasa ado wallahi wasu ma ana albani wani sahabi ne ko kuma a wani wanda ya rayuwa da su muslim da sauransu sai ya har yanzu ana cikin tantancewa har gobe har gobe za ka samu wani ya tantancewa wala kolan ga eh, maganarsa yana da muhimmanci sosai kola karkare maganar kamala ya bada amsa sosai sannan kuma malam kamar maganan mu'awiya nan gaskiya suna mai tawili ne saboda son ransu suna so su wanke mu'awiya mu'awiya kuma har ranar kiyama bare wanku ba saboda idan sinanu tirmizi ya kawo wannan abun din a cikin a cikin sinan nashi ibnu maja ya kawo wannan maganan din a ciki sinan eh, tirmizi kan ma cewa yayi ma na uka anta a abatura me yake hana ka da ka zagi abatura ba ma mamana aka ba me ya hana ka me yake hana ka tunda ba za ka yi ba to me yake hana ka sannan ibnu ma ta cewa yayi fanala min sai ya la'ance shi ibnu taymiya amin Hajji suna juz'i na biyar kan musafa na arba'in da biyu ya sahaha wannan hadisi na cikin sahihi muslim to a ina suka samo wannan e, e, e, cewa wai shi yana nufin kaza yana nufin kaza aka bata lokaci na cewa za a yi mu wannan tawili yana daga cikin dokansu ba. malam sarki zaki idan hadisi ya zo daga annabi to haka suke bi ta kai su wuce yana daga cikin dokansu da wannan dokan ɗin suka bi ta kan iyayen annabi ba mutunci ba eh, tsoron Allah so me yasa ba za a bi ta kan wannan hadisin ɗin a wuce a yanda yake ba in ba munafurci ba masha Allah kola mun gode Allah ya saka kar in cika eh. kar in cika eh, malam da surutu insha Allah hmm. a tashi lafiya mun gode Allah ya saka da alkhairi ah, malam kamun ka ba wa kola amsa da zan roka ka bar mu ji sakon Alhaji Sheikh Malam Ustaz Tahir mu ji sakon <laughs> ya wani audio. Bismillah. a ku zance malam ɗayar Allah ya dawo da shi lafiya da shi da shahannan mu duka gaba ɗaya da suka je haji Allah ya sa a yi haji lafiya a kuma dawo lafiya muna roƙon Allah malam ɗayar Allah ya saka da alkhairi to ku ji sabon da sarki zaki sarki zaki kafin ka sa eh. ka san zuwa tahir aikin haji wata guduma ce da aka buga wasu aka wanda har yau su farfado ba ka san dalili ai an shaye mutane cewa aikin hajjin ma ba mu yarda da shi ba na'a na'a suna zuwa aikin haji daga Iran da kasashe daban-daban a Najeriya ma duk shekara Allah kaɗai ya san adadin 'yan shi'a da suke zuwa aikin haji amma su ba a san su ba da eh. haka ake yaujar mutane to yau sai Allah ya kaddaro ga wani ma'arufi wanda baka isa ka ce mishi ba ɗan shi'a ne ba kuma gashi a cikin sahun 'yan uwa ahlus sunna ana labbaik Allahumma labbaik wannan abin ya buga musu kudin da ba su haka ba wallahi gaskiya ne ga ga ga hotunan su kuwa kun ga jama'a kun ga malam dahir kai bar ma upload na upload ni shi na magana na upload amma kamin upload jama'a mu ji muryansa da ya turo mana sako tare da Shakman Dahir zaki network din ba shi da ƙarfi ba shi da ƙarfi wallahi na yi ta ƙoƙari saboda yanzu na gama jin karatu to amma sai zamo ban samu damar yana da matsala gaskiya dama dai na kira ne in yi jinjina zuwa ga dan uwa bashir da kai gaba ɗaya bisa wannan bayani na ilimi wadda yake cike da adalci eh, wanda yake so ya fahimta zai san bahasi ne na ilimi kuma wanda aka yi adalci a ciki na kira ni don in jinjina gare shi da kai gaba daya da kuma fatan alkhairi zuwa ga wannan shafi mai albarka shine kawai na gode Masha Allah. To jama'a Sheikh ma ɗayar sakunsa kenan. Insha Allah da ya turo mana kuma ga bayanin da Sheikh Sidi Bashir yayi akan zuwansa aikin Hajji. Allah ya dawo mana da shi lafiya albarka a Nafisar alaihi To bismillah Sheikh. so wannan shi ne sarki zaki shi ah. wancan dan uwa da ya tambaya ta farko hmm. wannan yana so ya nuna maka cewa raunata hadisi ko inganta shi wani ilimi ne mai zaman kanshi da malamai suka gina shi da ka'idoji da sharuɗa hmm. ba wa'annan littafin cewa ingantattu ne suna ne amma yana iya samun tuntuɓe nan da can kamar yadda gashi muna faɗa an ce sahihu muslim amma ana zuwa a ce wannan kuma ruwaya bata inganta ba an samu da waya da ife a ciki hatta bukarin akwai ruwayin da aka yi da ifanta su sannan akwai ruwayin kuma da yawa da sun cika irin wa'annan sharuɗan amma kuma su ba a kawo su bukari da musulun ba su rawaito su domin bukari da musulun ba dukkan hadisai ingantattu suka kawo ba so wani fahimta ce no su ganin cewa sun kunu nutsuwa da kaza wannan yasa ne sabure al-mustadrak al sayyihaini hadisai ne waɗanda sun cika sharɗin bukari da muslim na karɓan ruwaya amma ba su kawo su ba a littafansu su ya tattara su yi littafi guda mujalladai da haka wa'annan fahimta ce kuma dama mu fahimtar mu a mazhabin albaiti shine babu wani littafi sukutun kwaya daya kowa ya rubuta shi wanda ba za ka iya samun daidai da rashin daidai ko kuskure ko tuntube ko kwangaba baya ba a cikin shi banda alkur'ani alkur'ani kurin yake da wannan siffa din cewa sahihi ne mutlak a cikin sa amma banda shi kowa ya rubuta littafi ana iya samun daidai ana iya samun kuskure da haka ne muke da da'awa da wasu daga cikin yan uwa halin Suna cewa kiran bukari da muslim da sunan sahihai ba da ma'anar itlaki bane ba cewa komai ana iya samun raunana a ciki wannan shine abin da malamai suke bayani a kai Allah ya samu dace to jama'a ga maganar da Sheikh Siri Bashir yake faɗa ga alhaji ya ustaz sheikh malam dahir kuma ashi'i malam aka ke cewa ko ashi'i ko ashi'i arrafidi ba ashi'i arrafidi jama'a kun gan shi ko gashi nan ga ɗakin kaba bayansa za ku gani muna roƙa Allah ya dawo da shi lafiya ga kuma shi nan tare da Shak Junaidu da kuma na sakande gaskiya ban gane shi ba. ga sunan suna zaune cikin ah, masallacin makka ana ibada muna roƙon Allah ya dawo mana su gida lafiya alfarma annabi sallallahu alaihi wasallam na eh next caller assalamu alaikum ta'ala wa barakatuh alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh <coughs> malam sarki sannun ku da aiki sannu ka ne caller ya sunan ka daga nake kira eh abubakar gambo daga Kano ah, ina muku fata alheri muna amsa malam abubakar To na riski karatu na dan saurari wani bangare daga ciki kuma ina da takewa a akan wasu abubuwa kada. Bismillah. Yawwa abu na farko ne. an yi ijma'i duk ilimi ko musulunci. Eh lalle shi ne Allah subhanahu ta'ala yi alkawarin tsare shi din daga kowane irin gyara ko barna ko abin da shi kadai ne yake da wannan سبر wa نحن lahu الذكر وإنا له لحافظون وما لا يأتي الباطل wala min khalfi tanzir min hakim من حكيم حميد وأن ijma'i hakan nan kuma a hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam yawa kamar yadda shi malam sidi ya faɗa malamai sun tsaya sun tantance sun yi aikin inganta wato gano ko bawo kariya ba da bawo hadisan manzo sallallahu alaihi wasallam din kariya kuma iya gwargwadon iko sun yi wannan aikin wanda kwararru masana na duniya da da yanzu sun tabbatar ka'idodin da aka bi na sinatul hadisiya na tantance hadisan manzo Allah sallallahu duk duniya ba samu ilimin da ke da wannan gatan kare kare shi kamar hadisan annabi sallallahu a ce ana bin diddigi sanadi da matani da komai a tantance sai abin da ya zama gaskiya za jingina wa annabi wanda bai zama gaskiya ba a kore duk duniya ba ilimin da ya samu wannan gata kaman hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan ba an ina ganin ba abin ja bane kawai dai abin da malamai suke cewa shine a littafin Sahih Bukhari da Muslim kamar yadda wato lajinar manyan malaman Azhar da ke kasa kasar masara suke cewa littafin bukari da muslim ba littafin mutum ɗaya ko biyu ko uku ne a'a kitabu umma ne ko kitaba umma littattafan al'umma ne na annabi sallallahu alaihi wasallama saboda haka al'umma ce talaqat kuma bin qabul al'umma ce ta karbi littattafan ta yi aiki ta sharha ta tantance ta tabbatar da cewa sun fi kowane littafi bayan alkur'ani a duniya inganci sai dai amma akwai tuntube tuntube dan gyare-gyare akwai saboda ajizanci na dan adam akwai wannan daman ba wanda yake da'awar cewa gaba ɗaya komai da komai 100% a'a amma dai nisbar siha percentage ɗin ingancin ne ake ganin ya fi na kowa za ka iya samun 95% ko 94 ko 90 wani abu haka kaga to duk mutumin da ya littafi ya ci 90 wani abu ai ya ci distinction ya ci excellent ya ci ko 90% ka ci AI na'am saboda haka akwai yan gyare-gyaren ba za a rasa ba amma abin da malamai suke cewa ya zamto malamai ne bisa ƙa'idoji na ilimi da imani da tsoron Allah da sani suke tantance hadisan ba wai kawai zaukin mutane ba zaukin mutane shine kowa ya duba hadisi ya ce wannan hadisin ni ban yarda da shi ba kawai saboda ya saba abin da nake so ko wancan hadisin ban ban gamsu da shi ba ƙarya ne kawai saboda bai dace da tunani na ko fahimta ta ba kaga wannan sai ya zama addini ya zama kawan wasa sai ya zama to ana sai ka ƙaryata annabi ma sallallahu alaihi wasallam ba ko kuma kai wa annabi raddi baka sani ba alhali abu ko ya inganta shi yasa kaga abin ai ba wasa bane wannan shine abin da ake cewa amma dan gyare-gyare ko a malaman da kansu malam ibnu hajar al-asqalani a cikin hudud sari shine eh, muqaddimat da yayi wa fatul bari ya ambaci cewa an yi intikadin wasu 'yan hadisai a cikin bukhari mana wasu malamai sun yi criticizing wasu a wasu bukhari ne yake da gaskiya wasu kuma su ne suke da gaskiya hakan nan da sauransu yace amma dai alkamalu lillah kama kamala ta Allah ce amma dai eh, ya fi kowa a na amirul mumini na filafi da kuma musulmi eh, amma ba wa Allah ya hankuri kamin ka sauka ya hankuri kai wani magana mai muhimmanci na gadon so she ya shigo ciki domin ka akwai wasu hadisai in ka je tabawa ko kuma ka je za ka gyara ko kuma ka je za ka nuna cewa baka yarda da hadisin ba zai iya zo kana yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam raddi wa iyazu billahi astaghfirullah lazim astaghfirullah to amma anan anan malam fa ya nuna mana cewa kaman kamar fa kanda aka ce ba a yadda da wasu hadisi kamar hadisin iyayen annabi sallallahu alaihi wasallam nan suna wuta na san wannan magana eh, bawa Allah irin irin wannan magana kamar na jan hankali ka taba zuwa kai kuma kamar malam nawa yake karatu cewa a daina yin haka lokacin da muke magana iyaye annabi sallallahu alaihi wasallam ina gane muryanka kai ne ka nuna cewa kamar za iya a yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam raddi a cikin irin abu haka ka kawo shawaran kirki wannan lokacin to kuma gashi yau kuma ka eh gashi yau kuma ka maimaita shin yau misali ga kuma malam fa ya nuna mana cewa ga hadisai da aka nuna na sahaba na sallallahu alaihi wannan an yi masa tawili ga hadisi da aka kawo na muawiya an yi masa tawili to yaya zai zama na cewa hadisi na iyaya na sallallahu alaihi wasallam in wani ya ce ah wannan hadisi ban yi da shi ba ba buhari ya eh, eh, ba buhari ba muslim ya wa raddi ba kuma ba waɗanda suka rawaito ya wa raddi ba shi zama na cewa kai tsaye a nan sallallahu alaihi wasallam aka yi wa raddi shi nake son kaɗan bude mana kaɗan kafin malam ya shigo ciki ok ni eh, ni eh, eh, kan wannan ko eh ba wallahi da kai nake yau yawa jai ah, kamar wannan bayan da na general bayani ne in terms of hadisai gaba ɗaya ba wai hadisin ina abiyu a baka finnar shi specifically ba ba shi oh. nake nufi bidat ba a'a ko da wasu hadisai ne daban hakan nan amma kaga hadisi inna wa baka finnar ai shi hmm. wannan hadisi ai malamai sun sha faɗa a duniyar ilimi ta sunna din in ahli sunna ma a duniyar ilimi ta sunna generally malamai sun ɗauki hadisin sun nazarce shi sun fita da sakamako guda uku kauli uku akai akai ana jin sa a ah, muna jin ka muna jin bayan ka ma maganar ka yana da daɗi bayan ka ma wadan doki kira ba don Allah sauran ku yi hakuri muna jin ka Auli ne guda uku malamai suka yi a kai wajen tantance wannan hadisin a me ma'anarsa in an duba isnadinsa aka ga a abubakar bin abi Shayba a rawaito daga gare shi affan zuwa Sabitul bunani zuwa anas zuwa yace manzala sallallahu ya ce to in hakan ya tabbata isnadan ta fuskar hanyar mai kyau ce mutanen ingantattu ba amintattu ne to amma ma'anar hadisin menene ake nufi to malamin sunna sun yi magana guda uku sau da a babin ilimi da adalci da amana da ilimi magana uku ake faɗa a nan a duniyar sunna da ilimi to me uku yawa na waɗanda suka ce nan hadisi malam yana jina ana jinka ana jinka ana ji ci cewa wannan wannan hadisin gaskiya in aka duba wasu ayoyi na alkur'ani aka duba wasu ma tarihi tabbatacce eh. to hadisin ba ba za a ɗauke shi a bisa ɗahirinsa ba saboda haka makoman iyayen annabi sallallahu alaihi wasallama tawakkufi ake yi akai ai tawakkufi mana a ja ke ai shiru a bari ba za a ce wannan hadisi yana nufin suna Abdullahi Ibnu Abdul Muttalib shi ake nufi ba saboda me suka ce saboda wasu ayoyin aka duba da wasu hadisai su malam tajuddin alfakihani babban malami ne na sunna alfakihani hmm. da malam as-sakhaw malamin hadisi ne babba hmm. kaga tattayin su kenan tafiyar su kenan an ce ma malam al-iraqi babban malamin su ibnu hajar ne na hadisi an ce shi ma fahimtar sa kenan shi ban ga magana sa ba amma su wa'annan guda biyun naga inda malamai suka kawo maganganun su sun ce ayi tawakkufi ma'ana kar a ce komai a jaba ki shiru kar a ce ga hukuncin ga kaza saboda akwai wasu dalilai da suke nuna wani hadisin kamar ba haka yake a zahirinsa ba na ji ra'ayi na farko na yau wannan shi ra'ayi na farko a gidan sunna ra'ayi na biyu ɗan da suka suka suka ce to kai lama a bar shi a hakan ok a bar shi a je da fassarar haka daidai a doka a haka irin su ne ake cewa irin su imamin nawawi ko bai haƙi da wasu daga cikin malamai suka tafi akan haka da dr idris ma na na sai na uku hmm. waɗanda suka ce wannan hadisin gaskiya ba ma'anarsa marjuhiya ce ko kuma dole ne ma tawilinsa kamar yadda ai kowa ya yadda ana yin tawili a inda yake tawili sa'iri ne yana karbuwa ko duk duniyar ilimi an yadda akwai abubuwan da ake tawilin su musamman dai a duniyar sunna dai ba a cikin abin da ya shafi gaibu wanda dan adam bai san yadda suka ce labari tsantsa to mm. amma kowa yadda ana to wasu kace dole a tawili saboda ayoyi da suka zo suke magana kan waɗanda ahalul fatra ne da wanda ba manzo bai zo musu ba mm. sako bai isa gare su mm. kamar irin su Eh to malam Allah Allah saka maka da alkhairi ya hakuri kaga dalilin da yasa na tambaye ka ka fito buna da shi kwaro kwaro saboda amma har yanzu baka fito buna da shi eh, niyan ka ba amma hakan ya ishe mu saboda abin da yasa kaka sauka mu zo muna maka wani mummunan tunani na tuna lokacin da shehi ya zo zai fara wannan karatu ka zo kuma ka ba da wannan shawara daidai cewa ka a yi abu haka domin za a iya je ana yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam raddi ba a sani ba she na biyu baka zo ba to na uku ga kuma shi ka zo ka maimaita wannan magana da same to kaga kaka sauka mu maka wani mummunan tunani kuma mummunan fahimta shi yasa kaga na maka wannan tambaya amma yayi kyau da ka bayyana mana abin da kake nufi ka gane amma baka fita mana da kai na naka baro baro ba kuma hakan da kai ya ishe mu ma kuma Allah ya saka maka da alkhairi Eh ban sani ba ko malam na so ya magana da kai ni dai na gama ban sani ba ko malam na so ya magana da kai. <laughs> Eh. Malam Abubakar ai abokin abokin tattaunawa ta ne sosai da gaske. Kuma kuma na sha faɗa ina jin ko a wannan shafin ni ko a wani shafin namanta, eh. Muna tattaunawa da shi a insha eh, muna tattaunawa da shi a hoji a kibla FM na ji ya kirawo. so yana daga cikin ahli sunna ɗaliban ilimi da nake mutuntawa gaskiya so da yana kokarin ta insafi mm. daidai gwargwado wayannan maganganun da ya faɗa zaki haka suke a duniyar sunna akwai wanda sun inganta a bar hadisin a zahirin su cewa iyayen annabi 'yan wuta ne wa iyazu billahi saboda wannan hadisin na muslim mm. babu zancen tawo kuma hadisi ingantacce ne wanda da yawa daga cikin malaman wahabiya suna kan wannan fahimta din akwai da suka ce a girma da kuma kallon wasu ƙara'in harijiya suka ce lalle ayi shiru kuran su ba su ce a suna tsakiya akwai suka ce a mafi sauki wanda muke magana yanzu akan shine ayi tawutin da abin zai karɓi tawili hadisi bai ce inna abi abdullahi ba to tunda lafazin abi zai iya ɗaukar wata ma'anar daban kuma wannan ma'anar ta dace da siyaƙin hadisi din inna abi da ma'anar abi baffana abu lahabi shikenan hadisi ya fita ƙwarƙwaro hadisi ya inganta a sanadi ma'anar shi ta fito ƙwarƙwaro domin aya ta tabbatar tabbati ya da abi lahabin wa tablalle abi lahabin yana cikin wuta <laughs> shikenan kaga baka karyata muslim ba baka karyata hadisi ingantacce ba kuma ka bashi ma'anar da ta dace wanda kuma wannan shine muke faɗa. me isa alal aƙalla su malaman wahabiya muna magana da malaman wahabiya da suke cewa a a bar a yanda yake muka ce me isa ba za su yi wannan tawilin ba kamar yanda suke a wasu hadisan da aka taɓa wanda zahirin su yana taɓa mutuncin sahabbai ne Khalifa Umaru ne ya buɗe baki ɓaro-ɓaro ya kalli manzan Allah ya ce kar a bashi abin rubutu galaba hulwajau innahu la yahjur ka je ga yadda malamai suka yi ta tawilin kalmar don ta taɓa mutuncin khalifa umaru ba a tafi ita a zahirinta ba muka ce me yasa anan ba za a yi manzon Allah irin wannan ba lafazin a yi tawil shi don ya dace da mutuncin manzon Allah da kima su tunda ba mutuncin manzon Allah bane ka dauki sayyidina Abdullahi muka ce ka kai shi wuta kuma ɗansa da ya haifa shine mai ceton yan wuta wani irin hankali ne wannan wannan ne muke faɗa su magana da dan uwa Abubakar ya magana ce ta ilimi kuma magana ce ta gaskiya wannan shine ra'ayin ahlus sunna muna tare da alwayin da suka ce ai tawakkufi muna tare da wayanda suka ce alal aqalla ayi tawili dan ya dace da mutuncin manzon Allah ko yaushe shine ra'ayin su sa'ib in aka samu lafazi kuma lafazin nan yana da wujo yana ɗaukan ihtimaloli daban-daban to kai kokari kai hamul ɗinsa akan ihtimali mafi kyau. ba ma mai mafi magana mai muhimmanci cewa waɗannan a ababa da kowane malami in dai abu ya mai daɗi kawai ya zai ce a ai wannan darajoji na annabi sallallahu alaihi wasallam da ake faɗa shi a wurin shi bai yi ba mutum ya raunata ko kuma a wannan abin da ake faɗa kai na sallallahu alaihi wasallam a ba haka yazo ya karyata ko menene zai za iya fa ayi wa wannan zai iya yi wa annabi raddi ne ma bai sani ba kaga maganar shi nan tana da muhimmanci sosai da wasu mallum ma muhimmanci Eh. idan baka da ido ilimin hadisi baka da dama kurin a ce maka manzan Allah ya ce to baka bukatar ka kai mafi kankanta ka yi shiru hmm. amma wayanda suka ido suka yi bincike suka gano cewa a lalle magana nan bata tabbata ba suna da dama su cewa wannan magana ƙarya ce amma awamu waɗanda ba ahli zikir bane ba a wannan fanni din babu dalilin ihtiyadi shine aka ce annabi ya ce ka yi shiru ka bincika domin me ba duk abin da aka ce manzan Allah ya ce ne daidai domin ana masa yana da rai bayan ya bar duniya an ci da da mishi karerayi dalilin wa'annan ilimin ma shine karerayin da ake jingina manzan Allah aka kawo ka'idodi da sharuɗa tare da hakan kuma akan samu zamiya wasu lokacin a cikin awon da aka ce sai haɗin ne wani ya zame ɗaya biyu kamar yadda faɗa amma nisbar siha ta fi ta wannan duk akwai shi so wanda yake da basi akan wannan babu laifi yanzu ni kata'an mu a shi'a kata'an muke dukan kirji mu ce wannan ruwayar da take muslim ƙarya ce annabi bai faɗe ta ba me dalilin mu saboda ta ci karo da ayoyin alkur'ani masu girma mu kuma a ka'idan mu hadisi baya taɓa inganta a matakin farko inda ya ci karo da ayoyin alkur'ani wannan a shi'anci kenan so kaga wannan wannan ba za ka ce mana wai mun kareta manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam domin me mu a itikadin mu da kawaida da hanyar mu na tabbatar da hadisi shine karye karo da ayin alqur'ani babu yanda za a yi alqur'ani ubangiji ya ce mana wa taqallubuka fi sajidina juyawarka a cikin tsatso tsatso tsatso tsatso na masu sujjada sai kuma ne sai mana ai shi manzon Allah ya ce tsatsan nashi na karshe dan wuta ne ba za mu yadda ba aya ce ta gaskiya ko alko wannan hadisi zamu inganta so wayannan suna nan da yawa da dalilan suna nan da yawa amma akalla da mu ba a shi'an ke kallon matsalar ba a sunnance muke kallon ta me isa wahabiyawan da suka ce dole a bar shi a yanda yake babu tawili a zahirin shi kuma ya inganta tunda musulun ya kawo wannan shine mawdu'in mu mahallin niza din mu to me yasa ga wasu a cikin musulun din amma kuna musu tawili a wasu cikin musulun din amma kuna raunata su dan ku kiyaye wasu mutunci ko wani interest da kuke da matsala da shi wannan shine abin da muke da hankali su hukunci akan shi Malam Abubakar Allah saka da alkhairi mana bakar mun gode Allah ya saka maka da alkhairi. Jama'a malam zai mana addu'a insha Allah a same mu sabon sati in Allah ya da. Mana bakar Allah ya saka da alkhairi mun gode. Mun gode sosai. To, uh, bismillah. Abinda muka faɗa daidai Allah da mu cikin ladan. Wanda muka yi kuskure sai mu ne Allah ya gafarta mana. Amin. Allah ta'ala ya kiyaye wannan makaranta mai albarka. zahiran wa da masu kamata na zahiri da na ɓoye Allah ta'ala ya mu da manzo sallallahu alaihi wasallam duniya da lahira da iyalan gidansa da kuma sahabbansa managarta duniya da lahira Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu ikon binta nuna mana ƙarya ƙarya ce ba mu ikon na a don Allah shai a ƙara wa wayannan addu'a ciki muna nan da safin nan wayannan sun kira mu Hausa Television da suke kasar ghana sun roƙa don allah za su yi collaboration da koyaushe za a yi karatu ya zo live yasa da ke bibiya kuma hausa television za su zo live uh, kyauta za su ta muna free za a yi program ko me za mu sa ko menene kan da ke zuwa nan live su ma zai zo wurin su live sun roƙa kuma mun ba su wannan dama insha Allah shi malam shi ya kara su a cikin addu'a in Allah ya yarda da wayannan su ma gudunmuwan jihadin da za su yi nan to insha Allah Allah ya haɗa mu a cikin ladan baki ɗaya kuma su ma Allah ya karfafe su kuma ya zamanto musu wani sila na samun tsira duniya da lahira shi aikin alkhairi sarki zaki ba a raina shi wallahi mutane suna wasa da lamarin ubangiji wayannan ayyuka kanana da wani abin da kake raina sai ka ga a lahira shi zai cece ka ba sallah ko azumi ko zakka ko hajji ba abubuwa kanana da kake iya raina musamman abubuwan da suka shafi al'umman musulmi ba mun sha faɗin wannan ya zama to tsani ko sababin da mutum ɗaya zai gane gaskiya ɗaya kawai jan ta dalilin ka kai ne sababi kana da kamashu a cikin fahimtar gaskiyarsa to ya fi a baka duniya da abin da ke cikinta so wannan ba karamin jihadi ba ne kada a raina abin da ake kuma Allah shiga cikin lamarin ya karfafe su su ma ya ba su damar ɗorewa kamar yadda wannan makaranta ta tabbata albarkacin manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki umidin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdina siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sallu ala